sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka komawarsa madina yau shekara da arba'in daidai da takwas ga watan oktoba shekara ta da sha takwas. wannan shine kasan na ashirin da shida daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru azabuhu wa na'imuhu littafin babban malami a musulunci a shekul alimul allama abu ibrahim muhammad bin abdulwahab alwasabi allah ka ƙara sama rayuwarsa albarka da ma idan ba manta ba mun kai ƙarshen karatun wannan littafi malin ya rufe mana wannan littafi da fasali na goma sha bakwai inda ya mana karatu a kan mu'taƙadu ahli sunnati wal jama'a fi zabin ƙabari wani na'imi abinda ahli sunna wal jama'a ke ƙudurcewa na aƙida game da azabar kabari da Allah ke ma wasu saboda fajircewarsu wasu da kuma ni'imar da Allah ke ma wasu saboda biyayyarsu wannan shi ne ƙarƙen rubutun da malam yi a wannan littafi a Fasulla, amma ya cika shi littafin da wata gaba mai matuƙar amfani wacce ya ma suna fa'idatun ga wata fa'ida ƙalafnul ƙayyin rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim shi ma shekul islam ne ɗan ƙarami ya faɗa kama fi kitabihin ruh kamar da ya zo a littafin shi'ar ruh kitabun ruhi na ibn qayyim in ba kumanta ba tun farko-farkon fara karatun littafin nan na yi ta muku ishara zuwa ga shi cewa da yanda Allah ke halittar rai da yanda rai yake da kuma bayan rabuwarsa da jiki yanda yake samun kansa a yanda yake kasancewa ba abinda ibnul qayyim ya rage in dai abu ƙur'ani ya zo da shi ko sunna na bayani akan abin shafi rai kun san rai kamar yadda a wani karatu na yi muku a baya babu wanda ya ishe ya ce wani abu a kansa sai in ta hanyar rawa hayi ne mutum ya samu bayani tunda Allah ya ce wa annabi wa na ka'anin ruwa Allah ya ce wa annabi kolin ruhu min amri rabi suna ma tambaya yi jawabi game da rai ya yi cikakken bayani a kansu Allah ya ce wa annabi ka ce al'amari ne na ubangiji na shi rai to a wannan littafi ibn al-qayyim ya ce ba'atu muhammadu ali sabih watan bugun kamfanin muhammadu ali sabih a shafi na ɗari da goma zuwa na ɗari da goma sha uku ibn al-qayyim ya tattauna game da yadda ubangiji ke yi da rai bayan ya rabu da jiki in mutum ya mutu matsala ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har ibn al ya kai matsala ta shida ta bakwai to mai wannan littafi sai ya ɗauko matsala ta takwas ya ce al-matsalatu sami'a matsala ta takwas wanda da buƙatar duk wanda ke da littafin kitabun ruwa a daren nan ya yi ƙoƙari ya bibiyi karanta sa ya ga matsalolin nan ta ɗaya zuwa ta takwas sau muke mu gama littafin nan a yau in bai gamu ba a gama shi a ranar laraba insha Allah malam ya ce al-mas'alatu samira wa hiya qawlu sa'il ita ce maganar mai tambaya da zai iya tambaya ya ce mal hikmatu fi kauni azabin kabri lam yuzkar fil mai tambaya na iya yin tambaya ya ce mecece hikimar da ta sa mecece hikima cikin kasancewar azabar da Allah ke yi a kabari mai hikimar ba a yi bayaninta cikin ƙur'ani ba me yasa a ƙur'ani ba a ambaci maganar azaba a kabari ba me hikimar haka abubuwan duk da makaranta a hadisan nan me yasa a ƙur'ani ba a kawo su ba me yasa ba a ambace su a ƙur'ani ba malam sai ya ce ma shiddatul hajati ila ma'rifati tare da tsananin bukatar da mu musulmi muke da ita ya zuwa ga sanin bayanin azabar kabari cikin alkur'ani to wace hikima ta saba a bayanin ba a ƙur'ani an gane ko wal imani bihi saboda muna da tsananin bukata na aini imani da bayanin da annabi kan azabar kabari amma me yasa to ba a kawo bayanin ba a ƙur'ani da zara dan mu kiyayi abinda zai sa a mana azabar kabarin wayo taka dan a ji tsoron aikata abinda zai ja azabar kabarin to me yasa ba a bayanin a ƙur'ani ba ga dai shi mun ji bayanai a sunna malam sai ya ce faljawabu min wajhai ansar wannan tambaya to ta fuska biyu mujmal wa mufassal akwai bayanin da zan ma kan tambayan nan bayanin a dunkule ne akwai kuma bayanin da zan ma kan ansar wannan tambaya bayani ne ba a dunkule ba filla-filla zan warware ma Allah ya ta kuna fahimtar bayanan da malam ya shimfiɗa kamun shiga cikin kai tsaye karatun fa'idojin da ya zuba sai malam ya ce ammal mujmal game da dunkulallun bayanai kan matsalar abinda ya sa ba a ambaci azabar kabari ba kai tsaye a ƙur'ani fahuwa shi ne annallaha subhanahu wa ta'ala an zala ala rasulihi wahayayi Allah ya saukarwa da annabin shi manzansa wahayi ne guda biyu akwai alwahyul ula wa huwa al’ur’an akwai alwahyu sani wa hiyar suna da annan lahata baraka wa ta’ala ya ƙulu fil ƙur’an wa ma yanɗi ƙu’anil hawa in huwa illa wahayun yuha allamahu shadidin kuwa jama'a kun gani wannan ke nuna ashe sunnar ma da ta bayani ita ma wahayi ce daga Allah kamar yadda nake yawan bayyana muku albani ya kawo a littafinsa manzilatu sunna fil islam yake cewa ƙur'ani da sunna hadisai kenan ba wanda ya fi wani ƙarfi a cikin wurin kafa hujja sai dai wurin daraja alkur'ani ya fi sunna amma ƙarfinsu ɗaya wurin kafa hujja don haka bayanin a dunkule wahayi dai da Allah yawa annabi guda biyu ne akwai alwahiyul ula ba kuwa alkur'an akwai alwahiyul sani wa sunna jama'a kun gane ku? to don ba a kawo a ƙur'ani ba to ai sunna ita ma wahayi ce jama'a kun gani da haka a dunkule me kake nema bayan abin da ya zo a sunna shi ma wahayi ne daga Allah ina fatan an gane wannan da haka ko da bai zo a ƙur'ani ba ai mu ba matsala ba ne inda ya zo a sunna sunna ta tabbata mu musulmi don mun san wahayi iri biyu akwai na ƙur'ani da Allah ya wa annabi akwai wahayi na sunna da Allah ya wa annabi jama'a kun gani to sai malam yake cewa ko yake cewa wa aujaba ala ibadihi al-iman bihima wa aujaba ala ibadihi al-iman bihima kuma Allah ya wajabta wa bayin shi wajabcin yin imani da wahayin da ya zo gashi a ƙur'ani ya wajabta musu yin imani da wahayin da ya zo gashi a sunna Allah ya wajabta mana duk yin imani wa ma atakum ar-rasulu fakhudhu kaga umarni ne an wajabta mana da ruko da abin da annabi ya zo mana da shi sai malam ya ce wal amalu bima fihi ma gashi an wajabta mana yin aiki da abin da ya zo a cikin ƙur'ani da sunna wahuma waɗannan wahayin guda biyu su ne alkitabu wal hikma ƙur'ani da sunna alhikmatu huna hiya sunna imamu shafi a risalarsa yana cewa duk inda ka ji allah ya ambaci alkitabu da alhikma to ƙur'ani da hadisi yake nufi da haka nan da ya ce wahumal kitabu wasunna wal hikma to shi ne alƙur'anu wasunna jama'a kun gani an wajabta mana duka mai imani da abin da ya zo a cikinsu kuma mai aiki da shi mu kafa hujja da shi wakala ta'ala Allah a ƙur'ani yana cewa wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikma kuma Allah ya sassaukan maka da abin da ke cikin littafin alkur'ani wal hikma kuma ka saukan maka da wannan sunna watan kai manzon tsira wannan aya tana suratun nisa'i aya ta ɗari watan da goma sha uku a nan mun fahimci alkitabu da Allah ya saukar shi ne alƙur'ani da aka ce wa an zalallahu alaikal kitaba yanzu nan ba mai inkarin ƙur'ani saukar da shi aka yi to wal hikima fa yanzu wannan ayar akwai musulmi ɗan arziki irin albarka da zai yi inkarin hikimar ma ba saukar da ita aka yi ba وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة تتوكب لسوء أكيد داك سوني وحيين أوكي الوحي الثاني وهي السنة جماعة كنغاني وقال تعالى ونور كتوى الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم kitaba wal hikma. Allah shi ne wanda ya aiko da manzo cikin al'ummar da ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba su ne larabawa a lokacin jahiliya abinda suka iya shi ne gaya musu kawai su haddace amma in dai ka koya musu rubutu ne su karanta ba su iya karantawa ba in ka ce su rubuta ba su iya ba jama'a kun gani dalilin haka ya sa annabi ya taso ai a cikinsu shi ma bai iya karanta abu ba bai kuma iya rubutawa ba shi gare sa sai ya zama daraja ga duk wanda ba shi ba sai ya zama matsala baka iya karatu ba baka iya rubutu ba yaya za ka zo da abin da zai gagaru waɗanda sun iya karantawa sun iya rubutawa kai ba ka iya karatu da rubutu ba kai fa jahilcinka dindin ma dindin karatun makauniya jama'a kun gani amma ku ba annabi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ya zo da abin da waɗanda suka iya karatu da rubutu tun daga zamanin shi har yau abin ya gagare su jama'a kun gani da aka kaga shi daraja yanzu ka dibi waccan gashi can tafsirin tsabari mujalladi nawa ne kalli a tsawon kanta can shi kadai ne kusan amma ƙur'ani mutum ɗaya ma tafsiri da wannan mujallada jama'a kun gani kuma wallahi kana samun wani mujalladan da kuma wani can kana ɗaukar shi ka karanta sai ka ga bayanan da aka yi kan aya a nan ba iri ɗaya ba ne bayanan da wancan ne kuma kowanne ƙoƙari yake fito da yadda za a fahimci saƙon shi abinda wanda bai iya karatu da rubutun ba ya zo da shi jama'a kun gani don haka shi bai iya karatu da rubutu ba amma daraja ce gare shi kun gane ko to ya za ka yi da ayar farko da aka yi mai wahayi cewa ikira ka yi karatu bismi rabbi kallabi khala ka yi karatu an ce ku yi karatu ya iya kenan to karatun da yake yin shi a haddace shi yake yi ubangiji ya bayyana mana haka a ƙur'ani ana biya mai yana ƙoƙarin bi don ya haddace Allah ya ce a gaya masa la tu harrik bihi lisanaka litadala bi dena motsa harshenka dan gaggawa sai ka haddace shi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu tattara maka shi da karanta maka shi to wannan mu muka daura maka musami haka da aka fa idza qara'nahu muna karanta maka shi fattabi qur'anahu ka tariyo abin da aka yi ma za ka ji kana yin shi kawai yadda aka koya ma kuma inna alaina sannan ba za ka nemi bayanin abin wurin kowa ba mu za ni maka bayanin abin da muke nufi jama'a kun gani don haka kada wani ya ɗauka rashin iya karatu da rubutu zai zama mai daraja wallahi tallahi matsala ce gare ka wannan al'umar ita darajar tana cikin iya karatu ne da rubutu kamar annabi dauda darajar mutanen al'ummarsa su kuma a akan harkar injiniyar wa'alan na lahul haɗe ƙere-ƙere su kuma kajibai wasu jama'a kun gane annabi isa baiwa al'ummarsa ne harkar medicine harkar likitanci jama'a kun gane magance matsalolin cututtuka ina fatan kun gane shi sa kaga da yake ƙwararru ne wurin magance cututtuka likitoci ne in kai ba likita ba ne a al'umma annabi isa wallahi tallahi ba ma mai kallon wata daraja gare ka to kuma shi Allah yana da wani tsari duk annabin da zai aiko sai ya kalli me aka fi ji da shi a al'ummar da zai aiki annabin wurinsu to sai ya haɗa shi da abin da ya wuce abin da su suka sani a harka abin da suke da shi na bajinta shi sa ka ga annabi isa ba wai in kana ciwon ido za a je likitan ido ya maka magani ba ba wai in kana watan matsalar ciwon kunne ba ka ji sosai ba wai za a je watan ana kai ka za su ma magani idan kana da matsala ta bebantaka malayaji a kai ka wurin likitocin zamanin annabi isa da za su ma magani kun gane ko to amma matsalar ce annabi isa ya zo da wannan matsalar su a tsarin maganin da suke na ido in ya samu matsala sai in ba a haifi mutum da matsalar ba a yanzu ne idan kai fara samun matsala ce a nemi likita kuma za ka warke yanzu ne ka ka fara rashin ji ba ka ji sosai da kunnan sai a je cikin kunni sai ta magani haka warke to shi annabi isa sai ya zo da abin da ya wuce tunaninsu sai wanda uwar shi ta haife shi tun haihuwarsa dama a makaho ne sai wanda uwar shi ta haife shi tun a haihuwarsa kurma ne kuma ana ganewa sai wanda uwarsa ta haife ta sanda ta haife shi bebe ne gurgu ne da ya zo yana magance matsalar cututtuka irin waɗannan sai kansu ya buga suka fara tunanin to shi a ina ya nashi karatun har ya san harkar nan a likitanci yake maganinta sai ya ce daga wurin Allah ne kai tsaye nashi kun gane ku Don Allah ya ƙara buga kawai sai biyu wa annabi isa wani abu sai an tabbatar da wannan mutumin ya mutu annabi isa zai zo ya kwace-kwace allura yake mai magani yake tsirara mai ya ake mai kawai da ya mai abu kawai sai ce tashi kuma sai ya tashi duk wani likita bai taba ganin wannan ba to sai suka sallama to kowane annabi da irin mu'ujizar da yake zuwa da ita shine ta kera abinda mutanen zamanin shi suke yi na bajinta to duk waɗannan abubuwan ku gane cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da mu'jiza watan ta karatun littafi yaban littafin har duniya ta tashi mu'ujizarsa tana nan wannan ya sa kaga duk wani annabi yana rasuwa to ya tafi da mu'ujizarsa amma annabi ya bar duniya ga tashi shi sa kaga abinda zai sa ka iya samun duka abubuwan da suke na bajintar zamanin annabawa shine karatu wannan yasa sai al'umma annaba aka ce ta karatu saboda in ta karatu za ka ga watan injiniya mechanical injiniya, electrical injiniya a al'umma annabi za ga wanda ya karatun medicine wanda ya karatun pharmacy wanda ya karatun law wanda ya karatun economic, wanda ya single honor wanda ya je accounting public admin ko business admin duk wata al'umma da suke da wata kwarewa wadda da ita ce suka shahara to sai mu aka ce mu yi karatu in mun yi karatu duk za mu san abin da suka sani shi sa kaga in ka karanta makamun da ratul munta li'ama da kaza kaza ya ce fa in kallama Allah Musa ala durin min sina yawman nada fa inna nabiyya aba qasimin kaza kaza duk wani annabi mu'jizar da Allah ya masa sai da Allah ya ma annabi irin ta. duk abin da ake ji da shi na bajinta cikin wata al'umma da aka taba yi sai da ya zama a karatun da al'umma annabi aka ce ta yi tana karatun wannan abin yanzu duk harkar science and technology yau a yadda ta kai a duniya wallahi karatu ne da aka ce al'umma annabi ta yi duk abin wata al'umma take bajinta da shi al'umma annabi in ta yi karatu sai ta kere ta a wannan fagen wurin bajinta jama'a kun gane ko a tarihin al'ummar da aka taɓa yi ba a taɓa yin al'ummar da take tashi a sama tana yau ba sai al'ummar annabi jama'a kun gani ba a taɓa yi ba kai duk karance-karancen da kake yi ka taɓa jin wata al'umma na tashi a sama tana yau? to amma annabi su ne manufa iska na ɗaukar shi tana yawo da shi to wannan mu'jizar tasa sai Allah ya wa al'umma annabi ita yanzu shi shi kaɗai yake tashi mu kuma har munan muna tashi kan iska muje inda za mu kawai matsalar al'umma annabi shine karatu idan al'umma annabi za ta yi karatu wallahi duk abin da ka ji ya faru cikin wata al'umma na ban mamaki wallahi sallah wani bangare ne na mu'jizar annabi jama'a kun gari, Allah ka shiryar da to shi ne yake cewa Allah shi ne wanda ya aiko manzo cikin al'ummar da ba su iya karatu da rubutu ba shi ne ba asa rasulan ɗin yin kun gama fuli can ko sai ya ce minhum wannan annabin cikinsu yake a cikinsu aka haife shi a cikinsu ya taso a cikinsu kuma ya ce Allah ya aiko shi kamun ya faɗa haka sun san gaskiyarsa sun san amanarsa sun san alkawarinsa sun san aminci da yake da shi kan komai sun san kamun kai da nasuwarsa. ba wanda ya taɓa jarraba shi da wani abu mara kyau ya kama su a kai da ɗai haka ba ta taɓa faruwa ba har ya bar duniya kuma duniya ba ta ga haka gare ta ba jama'a kun gane ko to sai ya ce yatlu alaihim ayati to wannan kuma wata ka'ida ce da dirasiya da ya kamata masu karantarwa su kula idan Allah ya kai ka wannan makarantar karantarwa musamman karantar da addini to ƙoƙari ya zama abinda za ka fara mai da hankali a kai yatlu alaihim ayati annaba abinda ya fara kiran kun gane ku sai ya ce wayu zakihim yana ja musu awayin Allah ya tulu alaihim ayati yana tara su yana tilawa yana karanta musu wayu zakihim in yi maka karatu yi maka karatu karatun yana kokarin tsarkake zuciyarka daga shirka kafirci munafunci zambikanci fasikanci aikin bid'a zinzinibi aikin sabo abinda annabi yake fara wa mutane kenan ƙur'ani ya nuna wa zakihim idan ya tazkiya na nufusihim to sannan alli allimuhumul kitaba wal hikima sai ya fara koya makaratun ƙur'ani da hadisi kun gane wallahi shi sa kaga tazkiyatu nafs da Allah ya ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha Allah ya ce wanda duk ya tsarkake masa ran shi game da shirka kafirci munafunci zindikanci fasikanci aikin bid'a zunubi da sabo wanda duk ya tsarkace zuciyarki game da waɗannan to kada afla. tabbas ya rabauta ya samu babban rabo wa kada khaba man da saha sai ka ce man da saha duk wanda ya rufe ma Allah ran shi da aikin shirka aikin kafirci aikin munafunci mutum ya zama zindiki bai da aiki ce fasikanci ya dilmiya cikin aikin bid'a ga sakin jiki da aikin zunubi da sabo to wannan kada ba. tabbas ya sabi ya shiga uku ya lalace wannan ayar wanda duk ya kalle ta zai ga tsarin makarantar annabi da take gudana farko shine kawar da shirka kafirci ta hanyar yi maka wa'azi da karantar da kai ka fahimci haka sannan sai a sama ƙur'ani da hadisi ba wani darasi da annabi zai fara ma ƙur'ani hadisi ƙur'ani hadisi wallahi shi sa nake yawan faɗi za ka ga an buɗe makaranta ta hadda an kai 'ya'yan musulmi cikinta babu wani abu da ake musu na gyara ɗabi'unsu da halayensu da aka yaro zai iya haddace alkur'ani wallahi in kai hulɗa da shi sai kaga inna lillahi wa wai wannan ne ake ce ma aramma aramma ne aramma ne aramma ne da ma kun gani sai ka fahimce shi kuma a haka mutane sun kasa fahimtar imamul bagawi a sharhu sunna sai da ya kawo hadisin annabi annabi ke cewa inna munafiki ummati qurra'uha an tsar munafikan al'umma ta sun tare ne cikin aran mobi to da yake bagawi sharhin sunna sharhin sunna yake sai ya ce abin da yasa mafi yawa ba dan Allah suke hadda da karatun ba kwari cikin aikin shi yasa ga imamul bukhari habbabi ya kulla babu ismi man raya bi qira'atil qur'an aw ta'akkala bihi aw fajar bihi ko aw fakhara bihi wata nuska ta bukhari girman laifin wanda ke riya da karatun shi na alqur'ani ko yake fadirci da karatun shi na alqur'ani ko kuma yake alfahari da ƙwarewashi shi a karatun alkur'ani ka je ka ji laifin kaje girman laifin imamul bukhari ya kawo hadisin sayyidina ali Allah dai ka shiryar da mu dan haka wallahi tallahi jama'ar musulmi bari ku Al-aqida hiya al'ula duk abin da za a yi a rika kula da aqida dan ita ce farko abu na biyu sai kula da na dubban da musulunci ya zo da su abu na uku sai kula da kyawawan ɗabi'un da musulunci ya zo da su abu na hudu ce harka ibada na gaya muku na ƙara gaya muku za ka ga daga aƙida an yi tsalla an koma ibada sai ka ga komawa ibadar nan gade tsalla za ka ga ajin zanzan jirsa zanzan wada uko ƙabalu zanzan amma wallahi kana mu'amala da ne irin wannan tsalla in abinci ne wannan mu'amalar tasa saboda lalacewar takari ma ba zai ci ibnul qayyim ka karanta adabu din wa dunya adabu dunya wa din ibnul qayyim yana cewa addinu kulluhu khulu addinu kulluhu khuluq faman zadaka fil khuluqi zadaka fid din wannan yasa kaga duk tafan aqida na magabata je ka karanta ba ma kudama umma har su ibn taimiyya su ibn qayyim duk waɗannan da ka gani daga kansu zuwa gaba ba mai rubutun littafin aƙida a ƙarshe je ka karanta ka ga abin da yake rufe littafin da shi saboda aƙida na tare da ladabi wani lokaci mu sani ɗabi'unmu da halayen su ke sa wasu na kasa fahimtar sunna kun gane ku sai a ce ai ba sa son sunna bayan mu ne ba ma son bin tsarin sunna wurin isar da sunna ta haifar da wannan matsalar to ji makarantar annabi wai zakihim sai an fara gyara ɗabi'u da halaye wannan ya sa ibn al-qayyim ya ce addini gaba ɗaya shi kyawawan ɗabi'u ne duk wanda ya maka gyara kyawawan ɗabi'u to ya ƙara bunƙasa addininka kuma di ba abin da fa annabi ya ce mun karanta arba'una nasiha le a arba'una menene sifa ko min akhlaqir rasul annabi ya ce afqalu shay'in fil mizan an husnul khuluq ma min shay'in afqalu fil mizan min husnul khuluq duk wani abu da kake gani ba abin da ya kai nauyi a ma'aunin auna aikin bawa a ran kiyama kamar kyawawan ɗabi'unsa ko sallaka aka tsaura nauyinta bai kai na kyawun ɗabi duk abin da za a tsora na ka aimanin Ko komin kankanta abu komin girman ba wani abu da ya kai nauyin kyawawan ɗabi'unka a kan ma'aunin aikin karen kiyama ma ku diba ku gani ko mai littafin sai da ya ce al'amarin kyawawan ɗabi'u sai mun fahimci laifin amran hamishiyar ba abu ne da za a ce yana can gefe ba wallahi talla asulin ne min usulin din asulin ne min din da haka ko da ka ji wannan aya huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan ka koma ali imrana ubangiji sai ya ce manna allahu alal mu'minin in ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa ka kaji taskiya sannan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikima wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin kamun wannan tsarin da cikin bata suke kuma a fili dama su ne fa mutum zai kalle ka zai yi murmushi ya dariya ce kai ma ka san na san cikin bata kai ni ma na san cikin bata nake to amma me mafita saboda jahiliya ba sani ba a jahiliya fa kowa ya sani na san ba kan daidai nake ba kai ma fa na san ba kan daidai kake ba to amma me mafita sai mu ce to an ni ma ba sani ba kai ma baka sani sai ake ta jahiliyar a haka rana guda sai Allah ya ta mafud da su daga wannan yanayi sai aiko manzo waɗanda suka yarda da shi sai suka ja layi daga ran da suka yi hankali zuwa yau duk abin da suka sani sai suka ɗauka kawai matsayin shi ba haka suka ce kawai sai muka mai da kanmu daga yau ne muka fara sabuwar rayuwa in ya ce mu yi mu yi in bai ce mu yi ba ba za mu yi ba kun gani in ya yi mu yi in bai yi ba ba za mu yi ba in ya ce mu bari mu bari in bai ce mu bari ba sai mu ci gaba da yi wannan shi ne sirrin cewa Allah ya ƙara musu yarda ko bai ka kawo sai ce abubuwan ruwan in annabi ya ce mi mi in bai ce mi ba kawai mu zana ba shi kenan Allah ya ƙara musu yarda shi ne ya ce wannan aya tana suratul juma'a aya ta biyu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki kuma ya ce wa matan annabi wa kunna ma yutla buyuti kunna min ayatin lahi wal hikima, ku tuna abinda ake karantawa cikin ɗakunanku na ayoyin Allah kaga nan an fito ƙarar ƙur'ani su ne ayoyin Allah wal hikima, da kuma hadisai sunnar annabi a ɗakin annabi ake saukar da wahayi yake biyawa wani lokaci ya yi fulu da cinyar na na aisha yake biya ƙur'ani tana ji maganganun shi kuma su ne sunna a ɗakin wani lokaci yake faɗi gashi ana ruwaito mana dalilin wasu wani abu da ke da alaƙa da addinin muke gyarawa jama'ar musulmi kun gane wannan ko Allah ka shiryar da mu to anan wani ya isa ya ce wa matan annabi sun fita cikin ahlul bait in ba shirme da rudu ba na wasu wawaye ma cikin ahlus sunna waya suna cewa saboda kawai ba su san hanyar da ake bi ana tsabtace ɗaukar abin da ya zo na shari'a ba komai suka ji daga kowa sai su ɗauka duk wani mahabba saboda shirme sun zama haɗibun laili yaye-yaye kawai komai ka yayo wai alu suna yana cewa wai lallai kam mata annabu ba cikin alu baiti o don Allah ka diba saboda mashirmanci ne shi ka kalli ayoyin ƙur'ani ya ayyuhan nabiyu kulli jika, in kuntun قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتئكن وأصرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله وإن كنتن تسوأك الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المسنات من كن أجرا عظيما يا نساء النبي يا نساء النبي lastunna ka ahadin minan a'a ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'afu azabu da dhifayn wa ka kana dhalika alallahi ya siya. wa man yaqanut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan نؤتها أجرها مرتين واتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي من يأتي من كن بفاهشة مبين لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخبأن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة واطئنا الله ورسوله inna ma kaga adatul hasr yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ala al-bayt wa ta tadhira wato su sun rasa gane hanyar da shari'a take zuwa ne shari'a tana zuwa ta ƙur'ani da sunna ƙur'ani ya tabbatar da matan annabi alubaiti wallahi akwai wanda ba ma jinin annabi ba ne amma baka isa in an faɗa ahlul baiti ka ce bai ciki ba annabi ya ce salmanul farisi minna duk inda za a lissafa ahlul baiti ce ka sa shi a ce saboda annabi ya rijistar sa kai kai ka fitar da shi annabi ya sa shi kai ka fitar da shi ai ko ka fita a musulunci Allah ka tsare wannan aya tana suratul ahzabi aya ta 34 wal kitabu huwa alquran abinda alkitabu ke nufi shine alqur'ani wal hikmatu abinda alhikmatu take nufi hiya sunna ita ce sunna annabi bittifaqis salaf wannan a haduwar salaf gaba daya idan an ce salaf wanda ake nufi na farko shine annabi annabi da kanshi ya kira kanshi kala jama'a kun gani haka ya gaya wa fatima kun ji ɗaya sannan duk sahabbai kakabinsu salaf tabi'ai kakabinsu salaf atba'u tabi'ina kakabinsu salaf ina fatan kun gani waɗannan su ne ɗin farko ɗiba farko waɗanda manzan Allah ya ce duk a zamani da aka taɓa yi nasu ne mafi alheri a gun Allah Da ma kun gane ko don haka in kaji an ce Salam. wani ne kawai saboda bai san kalmar mai take ne sai ce ni Salam. Salam. kuma a ƙasar nan ba wanda ya kai malam gume yawan maimaita wannan kalmar ya faɗe ta da larabci ya maimaita ta da hausa duk inda kaji mala ya ce magabata to salaf yake nufi kaji ya ce salafu salaf su yake nufi ɗan hodiyo ko ya fi shurin masaki ga yanan a littafin duk babi in zai rufe gane zai ce ba'u salafi aula sai ma ya ce balhuwa huwa amma wannan kalma a nan ƙasa sai ta zama gariya wai ba kwan abu ne wai ba a ma san shi ba to ko zamanin dan hudiyo karanta ihya'u so nawa ya sa ta a littafin shi duk wanda ya ce zai bi aƙida irin aƙidar da annabi ya bar sahabbai a kai to sai a ce shi salafi ne watan shi yana danganta kan shi wurin aƙida da waɗanda suka ɗau aƙidar daga annabi kai tsaye a yanda annabi ya karantar da su aƙida to kai tsaye kawai su haka suka tsaya duk kama-kaman yan baya ka wani shirme ake alaikum bil atik wai sai a ce wai irin waɗannan littafan waɗanda kamar yanzu sharhu sunna ta barbahari usulul sunna ta imamu ahmad da sauransu wai sai wani in kara karantar da su ya ce wai bakin littafai waɗanda ne bakin littafai a saboda kai baka ma san wani ne bakon littafi ba duk waɗannan littafan da kuke karanta a zaure su ne bakin imamu malik ka karanta yudi a muwadda ka karanta imamu yudi a tanwir alhawalik dinsa bayanin da ya na dalilin da ya sa ya rubuta muwadda ai irin waɗannan rubuta rubuce littafan nan ne na ƙasar nan da ake karanta dalilin su sa imam malik ya muwadda saboda kai tsaye duk abin da za a yi da sunan addini haddasa wani wani haka kan annabi ga yadda ya yi abu shi ne al-isnadu min ad-din walau isnadu lakalaman man sha'a ma sha'a ma kun gane ku kai la hawla wala quwwata illa billah watan kasan nan an birkita asalin yanda ake fahimtar musulunci don haka yanzu a ƙasar nan fa abinda wani ya ɗauka asalin littattafan musulunci kawa'idi alari ismawi iziyar sala askari muktaka wallahi mutanen ƙasar nan su abinda suke kaga wani irin birkita abu wai su a ganin to ko mai risala abu zai nilkirawa ne da ya shekara wurin dubu yau da ɗan wani abu wallahi ko shi bai cikin salafu Dare ma irin waɗannan an riga an birkita abin an saki asalin littattafai musamman wurin aƙida an kama wasu abubuwa da suka zo daga baya ibrahimun nakani ida'atul na? hayatul islam ko da suki ko dai ana karatun umul barahim wai sai da aka zo ana neman a saƙo asalin yanda aƙida ta musulunci take a farko wai wasu ka da rigima a jihar kaduna fa cewa ba su yarda ba Ka a shigo musu su da baki irin waɗannan abubuwa ya kawo musu fitina da rikici su ga littafan da aka sani tun da umul barahin ake a tsaya a nan ta zuba wai gwai umul barahin ce littafin addini Allah ka ji ba to Allah ka tsare to shi ne ya ce Bitti fa'is salafi a haɗuwar salaf ɗan hodiyo ga yanan a ihya'u ka je karanta shafi na 190 ina ga da 8 ko da 9 ka ga wacce ba salafi auna. ka bi salaf shi yafi dacewa in dai kana son zama da Allah lafiya sai ma ya ce huwa wajib shine ma dole wajibi ne wanda dukke son ya zauna da Allah lafiya malam goma in yi irin maganar nan sai ce saboda Allah ya ce ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سواء المؤمنون سنة صحابان سواء القرآن سنة الله أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم جماعة كنغاني الله كشير دم وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه abinda duk annabi ya ba da labari da ya samo daga wurin Allah wannan abin yana cikin wajabcin sai an gaskata annabi a kansa wal imani bihi yana cikin abin da dole ne wajibi ne a imani da abin kama akbar bihin rabbu ta'ala kamar yadda Allah ya ba labarin abin idan annabi ya ba da labarin wani abu da ya samo daga Allah a hadisi wajibi ne ka yadda kai imani da abun kamar yadda in ya samo kai tsaye wannan abin Allah ne ya faɗa a ƙur'ani ya kamata musulmi ku sani ƙur'ani da hadisi wurin kafa hujja ƙarfinsu ɗaya ne ƙur'ani bai fi hadisi ƙarfi ba wurin kafa hujja ƙarfinsu ɗaya ne ka karanta manzilatus suna fil islam ƙarfin su ɗaya ƙur'ani ya fi sunna ƙarfi ba wani kafa hujja amma a daraja shi ne ƙur'ani ya fi sunna jama'a kun gani kada ka a ja hadisi ya inganta ka ce ah, ni ni tsakanin da Allah ni dai a kawo min aya ah kai ka san wurin kafa hujja da ƙur'ani da hadisi duk ɗaya ba karfin su duk ɗaya ne karfin su Allah ka shirya ta to shi ne ya ce ko alalisa ne rasulihi ta yin amfani da harshen manzan shi haza aslun muttafaƙin alaihi na alil islam haza aslun muttafaƙin alaihi baina alil islam wannan asali ne da aka samu haɗuwa a kai tsakanin duk ahalin islam gaba ɗaya musulmi sun yarda da wannan abin haka yake layun kiruhu ba mai kin yadda da yanda ka ji dinna ba mai inkarin abin nan da ka ji illa mallai saminu sai wanda dama ya fita cikin musulmi don masu miyagun akidin nan da ba su yarda da waɗannan a ka'idin ba sai dai dama wanda ya fita cikin musulmi so wanda ya fita cikin musulmi ya za ka yi da shi don allah ya za ka yi da ɗan wuta ga yamun ya za ka yi da wuta wa kadi kalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma dama annabi ya ce inni utitul kitaba wa mislahu ma'a ni an zo min da ƙur'ani akwai wani abu irin ƙur'ani da aka kawo min tare da ƙur'ani shi ne sunna jama'ar musulmi kun gane ko wallahi kun ga alu sunna sai mu mun dawo cikin hayyacin mu sunna fa fadinta da baki yana da dadi da dan a cewa shi ma mu alu sunna ne ai mu alu sunna ne kun gari tunda abin kawai da dadi faɗi, kawai mu alu sunna ne kaji fa fa alu sunna to faɗi da baki yana da sauƙi amma in ka ce kai ahalus sunna ne ka fa da baibaye kanka kai ba za ka yi ma Allah addini ba ko ibada ko aƙida ko suluki ko ma menene in dai addini ne yin abu yaya annabi yayi yaya sahabbai suka yi dan ba haka ba kai ba za ka yi ba kowa ya zo da shi mahamman kan jama'a kun gani Allah ka shiryar da mu wa amma jawabul mufassal game da ansa da zan bayar kan waccan tambaya kar ku manta tambaya ce ya ba da ansa ta farko wai me yasa ne Allah bai ambaci bayanin azabar kabari ba a cikin ƙur'ani ƙarara kun gani malam sai ya ce to ansa ɗayan biyu akwai ansa mujmala akwai kuma an samu fassala to mujmala adun kula dai ƙarya kace duk abin da ƙur'ani ya da shi to sunna ne duk abin da sunna ta zo da shi ƙur'ani man karanta bar bahari yau shekara dubu nawa da mutuwarsa yace al islamu huwa sunnah wa hiya al islam don kama fahimci ita sunna ita ce musulunci ma gaba daya an ko baka fahimci haka ba to dama kai wani abin kake bi daban to an samu fassala, fa huwa annan na'im al-barzakh wa azabi annan na'im al wa azabahu ni'imar da Allah ke cikin kabari amma kuma ta farko ne bayanin kabari sunan shi a ƙur'ani fili ƙur'ani ya kira shi alƙabaru ƙur'ani ya kira kabari kuma albarzakh hatta ja jaa ahaduhumul maut ƙala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa kailuwa. wa min wara'ihim farzakun shine kabari ila mai wa'asun nan za su ta zama ha'aka shi kiyama sannan ƙur'ani ya ce sun ma'amata hu fa fa'aka barahu kowa izal ƙuburu bu'usirat bi ayi zambin kutilan da dai sauransu to ga shi ita ni'imar ƙabari, da kuma azaba da Allah ke ma wasu a cikin ƙabari. wannan mazkurin fil ƙur'ani fi gairi mawdi' ai Allah ya ambace shi a Qur'ani ba ma a ɗaya ba to kaga wannan mufassali ke yanzu bar ma in yi bayani fulla fulla dan kowa ya gani amma can a dunkule ka gane ko sunna ta zo da abu to ai daga Allah to me kake nema kuma fa ma za ba adal haqi inda gaskiya me kake nema a bayan banda gaskiya sai dai bata to dan haka ai magana azabar kabari ma Allah yayi bayanin haka a ƙur'ani ba ma auri ɗaya ba Allah ya sa karku manta tun shimfiɗa farko a fasalin farko a wannan littafi malam fara mana yadda da al'ayatul ƙur'aniya ayoyin alƙur'ani da suke magana akan azaba ko ni'ima ta kabari walau tara idh zalimuna fi gamaratil wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma yau ana cire ran naka kana bada ran kana miko shi ana karbe shi to a ranar idan mutum fajiri ne in fajiran mutane ne tutuci zauna azabar huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq wa kuntum an ayatihi tastakbirun wannan ayar qur'ani ya tabbatar da azabar kabari sannan me yasa a wani wurin Allah ya ce sanu azibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim za a kashe su azabar kisa wurin yaki sannan ga azabar kabari sanu azibuhum marratayn azaba zami musu so biyu za a kashe su kisa na wulakanci sannan ga azabar kabari kaji biyun ko sun mai ratuna ila azabin azim sannan kuma bayan kabari a mai da su zuwa azaba mai girman gaske wannan bai nuna azabar kabari wa haƙa bi ali fir'auna su al'azab annaru yu'raduna alaiha guduwan washiya wa yawma taqumu sa'atu adkhil ashe da aka ce guduwan wa'ashiya yubraduna alaiha guduwan safa da yamma fir'auna da mutanen ana gasa su a kan wuta ana giggita su sai ya ce wa mata taqumu sa'a in kuma ƙiyama ta tsayu za a ce adkhilu ala fir'auna ku shigar da fir'auna da mabiyansa a ashaddal azab ashe waccan azabar da ake yi ta farko safa da yamma ashe ta kabari ce gashi nan da Allah ya ce man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan to wannan ma'ishatan zan din annabi yace cikin kabari ne ga sunan ayi burtik a Qur'ani wanda mun karanto ai asali ma wannan bayanin da ishara malam yayi kawai ce to a fasalin farko ma kawai ka riga ka san dalilan kawai na ɗan biyo su ne dai saboda a sani amma na san wanda tun farko da shi aka yi littafin ya san akwai dalilai a ƙur'ani ga sunan ba ɗaya ba ba bi ba ba uku ba ba hudu ba game da gaskiyar ana azaba a kabari ga mutanen banza ana ni'ima a kabari ga mutanen kirki to sai malam yake cewa faminha ƙaunuhu ta'ala cikin ayoyin da suke magana akan azabar kabari fadin Allah da yake cewa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun suratul an'am aya ta casa'in da uku ana nuna lokaci ya yi sai a tsaya karatu sai jibi insha Allah fa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum